daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damakar. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na ƙarshe a yammacin yau Lahadi. Da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin inda da farko za mu fara da cikakkun labarun duniya sannan mu karkare da shirye-shiryenmu na yau da kullum. A yanzu sai ku gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sun wunti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa faɗaɗa masana'antar makamashin nukiliyar Iran don inganta rayuwar mutanen ƙasar ne ba don makami ba. sakataren majalisar tsaron ƙasar iran ya jaddada cewa ba suna cewa ba za su gudanar da tattaunawa ba ne amma tattaunawar dole ta kasance ta gaskiya gwamnatin mamayar isra'ila ta yanke hukuncin kisa kan masu fama da cutar kansa ko ciwon daji da kuma waɗanda suke fama da matsalar koda a zirin gaza domin hana su fita zuwa wata ƙasa domin neman magani. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban kasar iran ya bayyana cewa faɗaɗa masana'antar makamashin nukiliya a iran don inganta rayuwar mutanen kasar ne ba don makamai ba shugaban kasar iran masaud bazashkiyan ya gana da manyan jami'ai jami'ai a ma'aikatar makamashin nukiliya ta kasar iran a lokacin ziyarar da ya kai hukumar makamashin nukiliya ta iran shugaban jamhuriyar musulunci ta iran masa'ud bazashkiyan ya ziyarci ma'aikatar a ranar asabar da yamma inda ya gana da wasu manyan jami'ai a masana'antar makamashin nukiliyar iran a yayin taron shugaba fasashkiyan ya jaddada cewa abin takaici farfagandar son zuciya ta sanya ra'ayi makamashin nukiliya ya zama daidai da samar da makamin nukiliya ya ce samar da bumabumai na nukiliya karamin bangare ne kawai na sakamakon da ba su dace ba da rashin tausayi na wannan fanni sauran wannan sauran sauran wannan ma'aikatar tana da nufin biyan bukatun ɗan adam na asali manufar iran da nufin ƙasar na faɗaɗa wannan masana'anta ita ce biyan buƙatun mutane da inganta rayuwar ƙasar ne ba don samar da makamin nukiliya ba shugaban ya kuma jaddada cewa suna ɗaukar amfani da bama na nukiliya a matsayin haramun bisa fatawar da babban jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayar ya kara da cewa ilimi yana cikin tunanin masana kimiyyan iran kuma rushe gine-gine da masana'antu ba zai hana kasar ci gaba ba da za ta sake gina cibiyar makamashin nukiliyar ta da ƙarfi sosai ministan harkokin wajen kasar iran ya jidda cewa isra'ila ba za ta kai hari kan iran ba sai da goyon bayan amurka ministan harkokin wajen kasar iran said abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin 'yan sahauniya ba za ta ƙaddamar da hari kan jamhuriyar musulunci ta iran ba ba tare da samun wata kariya daga amurka ba ya ƙara da cewa iran ta gudanar da yakin kwanaki goma sha biyu na wannan da wannan gwamnati mai wuce gona da iri kuma ta hana ta ci gaba da mummunar manufarta ta mamaye yankin. a wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazira alhakci ya yi nuni da cewa gwamnatin masu wuce gona da iri ta yi ƙoƙarin faɗaɗa yakin zuwa yankin ta hanyar kai har-hare kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran da cibiyoyin man fetur na ƙasar amma iran ta yi nasarar shawo kan yakin kuma ta hana aukuwar hakan yayin da yake fayyace shirye-shiryen jamhuriyar musulunci ta iran na tattaunawa don kawar da damuwar da ake da ita game da shirin makamashin nukiliyar ta na zaman lafiya ministan harkokin wajen ya jaddada cewa sun shirya wa duk wani abun da zai faru kuma suna tsammanin duk wani hali mai tsauri daga 'yan sahayoniya ya bayyana cewa iran ta samu kwarewa mai yawa daga yakin da ta yi na kwanaki kuma ta samu damar gwada makamai masu linzaminta a wannan yaƙi da gaske. Sakataren Majalisar Tsaron Ƙasar Iran ya jaddada cewa ba su ce ba su ce ba su ba suna cewa babu zama gudanar da zaman tattaunawa ba ne amma tattaunawan dole ta kasance ta gaskiya sakataren majalisar tsaron ƙasar iran ali larijani ya tabbatar da cewa ba za a iya kwantar da hankalin makiya ta hanyar yin sassauci da rashin gindaya sharaɗi ba da yake jawabi a wani taron masana ilimin bil'adama a birnin teheran fadar mulkin ƙasar iran 'yan kwanakin nan da suka gabata larijani ya bayyana cewa hanya madaidaiciya ta gyara halayen makiyansu tana cikin ƙarfafa haɗin kan ƙasa kuma tushenta shine gyare-gyaren tattalin arziki da kawo kwanciyar hankali da ga rayuwar mutane sakataren tsaron ƙasar iran ya jaddada cewa ba za a iya kwantar da hankalin makiya ta hanyar yin sassauci da rangwame kan haƙƙin iran ba game da rashin gindaya da kuma rashin ginda sharaɗi ba yana mai karawa da cewa mutanen da suka amince kan wajabcin inganta sinadarin uranium yanzu suna cewa bai kamata iran ta inganta shi ba su kuma suna su su su masu neman duk su masu neman duk wata dama ce kan cimma munanan manufofinsu Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Gwamnatin mamayar Isra'ila ta yanke hukuncin kisa kan masu fama da cutar kansa ko kuma ciwon daji da kuma waɗanda suke fama da matsalar koda a Gaza don hana su fita zuwa wata ƙasa domin neman magani. cibiyar kare haƙƙin ɗan adam ta gaza ta bayyana matuƙar damuwarta game da taɓarɓarewar lafiyar marasa lafiya da ke fama da cutar kansa ko daji da kuma cutar koda a zirin gaza waɗanda cututtuka waɗannan cututtuka sun ƙara ta'azzara ne sakamakon hare-haren sojojin mamayar isra'ila kan gaza da kuma ci gaba da killace yankin bayan tsagaita buɗe wuta gami da hana shigar da magunguna da kayayyakin ayyukan likitanci masu muhimmanci cikin yankin cibiyar ta kuma yi nuni da sauran matakan fitar da marasa lafiya zuwa kasashen waje don neman magani ƙasar qatar ta bayar da tallafin gaggawa ga mutanen da suka rasa matsugunansu a sudan gwamnatin qatar ta aike da agajin gaggawa da tallafin jin kai zuwa birnin addabba da ke jihar arewacin sudan domin ragewa dubban mutane da suka rasa matsugunansu da suka tsere daga birnin alfashir babban fadar mulkin jihar arewacin darfur ma'aikatar hakokin wajen ta ƙasar ta bayyana cewa wannan tallafi ya zo ne a cikin tsarin jajircewar katan na tallafa wa wanta a sudan musamman idan aka yi la'akari da mawuyacin halin da suka shiga na bil'adama karshen labarun duniya kenan. kuma da yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirhin bayan labaru sannan shirin ko kun san mu a yau da miliyoyin masu saurare da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitaccen hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shigarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau kalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kudade na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kudaden ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kudaden ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa wa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara karuwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalin waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kudade na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga kasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa kasashe kafin a basu basu suka. an yi suka matuƙa a kan manufofi na kyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na dimokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari kan haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kuɗaɗen shiga ba hanyar karɓar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyoyin kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a. karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya wani kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka. ko kun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi biyu ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira Mariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da sa gabata a rana irin ta yau biyu ga watan Nuwamba na shekara ta 1916 Hussein bin Ali Alhashimi wanda aka fi sanin sa da Sharif Makka ya shelanta kansa a matsayin sarki a kasashen larabawa kafin wannan lokaci dai sharif makka gwamnan lardin hijaz ne wanda ya hada biranen makka da madina karkashin daular usmaniya amma a daidai lokacin daular usmaniya tana cikin yaƙi da kasashen ƙawance a yaƙin duniya na ɗaya turawan ingila sun ingiza shi sannan kuma ya yi wa daular usmaniya ta turkawa ta waye inda suka masa alkawalin cewa za su amince masa ya zama sarkin hijaz wato makka da madina bayan nasarar da turawa suka samu akan daular usmaniya turawan ingila sun zaɓi 'yan gidan al saud suka taimaka musu wajen kwace iko da hijaz sannan kuma suka hada musu makka da madina da ma wasu yankuna na najad inda sa kafa sabuwar ƙasa wadda ta hada da hijaz da najad sannan kuma suka yi mata suna da sunan 'ya'yan al saud wato saudiya wanda hakan yake nufin cewa turawan ingila sun damka mulki ga iyalan gidan sa'ud maimakon sharif makka wanda kuma har yanzu iyalan gidan sa'ud ne suke iko da kasar masu warare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan nuwamba na shekara ta 1917 sakataren harkokin wajen kasar birtaniya na lokacin arthur james balfour ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar birtaniya wadda take mame da palestine a lokacin ta dauki alkawalin za ta kafa a kasar yahudawa a cikin palestino wannan sanarwa ta shahara matuka inda ake kiranta da shelar balfour bayan shekaru 31 wato shekara ta 1948 yahudawa tare da taimakon ingila suka shelanta kafawar isra'ila a cikin palestino tare da kwacewa palestinawa yankunansu da kuma koran miliyoyi zuwa kasashe makwabta da haka kuma kasashen yammacin duniya musamman ma dai amurka suka ci gaba da tallafa wa isra'ila har ta tsaya a kan kafafunta a cikin kasar falastinu da suka mame kuma tun daga wancan lokaci ne har inda take yahudawa suke iko da falastinu masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan nuwamban shekara ta 1949 kasar indonesia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na holland wanda suka yi masu mulkin mallaka na tsawon shekaru 350 don a cikin watan agustan shekara ta 1945 ne dai mutanen kasar indonesia suka shiga yaki da turawan holland karkashin jagorancin dr ahmad sukarno bayan shekara hudu ana fafatawa ala alatilas turawa suka amince suka bai wa kasar indonesia 'yancin kanta a rana irin ta yau sai kuma bayan samun yancin kai din an zaɓi ahmad sukarno a matsayin shugaban kasar indonesia na farko kasar indonesia da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu sannan kuma a halin yanzu tana da mutane wanda su ya haura miliyan 286 kuma kashi 88 cikin 100 na al'ummar kasar musulmi ne kasar indonesia dai ƙasa ce wadda tsibirai ne suka haɗa ta da aka kesa cewa tsibiran indonesia sun haura dubu ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan nuwamban shekara ta 1964 aka tsige sa'ud bin abdulaziz sarki na biyu na masarauta ali sa'ud daga kan sarautar kasar saudiya biyu bayan wani juyin mulki da dan uwansa faisal ibn abdulaziz ya masa faisal dai shine firaministan sarki sa'ud bin abdulaziz wanda kuma a wannan lokaci da wayo ya samu goyon bayan wasu 'yan uwansa na cikin gidan sarautar ali sa'ud din da kuma wasu malaman wahabiyawa na kasar a lokacin da sarkin yake kan karagal mulki ya tafi kasashen waje domin jinya sakamakon rashin lafiya da yake fama da ita sannan kuma ya damka alhakin shugabancin rundunar tsaro ta kasa da wasu muhimman mukamai ga magoya bayansa daga ali sa'ud a lokacin ne kuma faisal ya yi amfani da wannan damar wajen kwace sarautar gidan ali sa'ud daga hannun dan uwansa sannan kuma su ma hukumomin siyasa na addini da na kasar suka amince da wannan juyin mulki daga lokacin da kuma faisal bin abdulaziz ya zama sarkin masarautar ali sa'ud bayan kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya yana kan karagar mulkin masarautar ali sa'ud an kashe sarki faisal inda shi ma dan uwansa ya kashe shi har lahira tun bayan da turawan ingila suka kafa masarautar ali sa'ud gwagwarmayar madafu ta neman iko da neman mukami na masarautar kasar ne a kodayaushe babban burin iyalan gidan sa'ud wanda kuma hakan kan kawo kashe-kashe a tsakanin junansu da kuma ɗaukar matakai na fansa a tsakanin 'yan uwan juna tun daga lokacin da turawan yamma suka kafa wannan masarauta sannan kuma suka ɗora abdulaziz a kanta har yanzu 'ya'yan gidan sa'ud ne suke rike da madafin iko a wannan ƙasa.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 sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Sayyid Shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta Falasino a yankin Gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar Isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin Gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke kara ta'azzara a can ba. da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana dora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga ƙaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da ƙungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba ya jaddada cewa yawancin mazauna yankin yanzu suna cikin buƙatar jin ƙai bayan cikakken shekara na zaluncin gwamnatin mamayar isra'ila da kuma tsaurara killace yankin gaza alshawa ya bayyana cewa buƙatar ƙungiyoyi a bayyane take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan bukatun jin kai mafi karanci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici bane a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin ƙasa da ƙasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samar da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin ɗari na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji amma gwamnatin muhammad isra'ila ta mame yankin ta lalata makarantu da asibitoci kuma ta kai hare-hare kai tsaye kan makarantar hukumar ta unrwa ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na kungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga ƙoƙarin agaji da kuma ƙara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 tare da tarin tarkace kimanin 10 miliyan 60 da ke taruwa kuma suna buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin magance matsalolinsu ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na ɗan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya ake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani ya bayyana cewa kimanin marasa lafiya dubu sha takwas da suka ji rauni suna cikin tsananin buƙatar magani nan take domin ceto rayukansu. shugaban kungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban kalubale ga kasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararan matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawakin shahidai daga ƙarƙashin barakusan gine-gine rundunar tsaron farar hula a yankin gaza ta bayyana cewa babu wani canji na gaske a ƙasa sai dai shigar da ƙananan motoci waɗanda ba su cika buƙatun jama'a da abin da ya shafa ba tun lokacin da aka cimma yarjejeniyar ta buɗe wuta ta fara aiki a ranar 10 ga watan oktoban shekara ta 2023 a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigarsu sakamakon munanan barna a yankin rundunar tsaron farar hula ta yi kira ga al'ummomin duniya da kungiyoyin agaji da su ɗauki matakin gaggawa don sake gina gaza da kawar da tarkace cikinsu da kuma samar da kayan aiki da suka dace don tono gawakin waɗanda abin ya shafa da kuma rage wahalhalu da gaza ke fuskanta ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin ƙai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba sanarwar ta yi kira da a gaggauta shigar da kayan aikin injiniya ta hanyoyin mashigar gaza ba tare da kuntatawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin zirin gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa tun bayan ta buɗe wuta babu kayan gini manyan injina ko kayan gyara masu muhimmanci da suka isa gare ta don ba da damar gudanar da muhimman ayyukanta hukumar kula da birnin gaza ta bayyana cewa manyan bukatu su ne kayan gini manyan injina don tattara shara da kuma cire tarkace kayan gyara na ababen hawa janareta da famfo banda bututun ruwa da gyaran magudanan najasa kamar yadda ake da matsalolin hanyoyin ruwa a gaza suke ci gaba da zama manyan kalubale a yankin duk da kawo ƙarshen yakin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsafta wanda ya zarce kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a nata bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa hasarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan ɗaya da dugo biyar ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahaɗar zikim mahaɗar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. to da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to ga malami na farko a kan faifai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da kuke bamu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> da farko dai ina gaida Alkasim Babadi mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka baki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida gadon gaya kwanin gwaran da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka bangaren Maradi ina musu fata alheri ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina musu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka eh, ina musu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni kai na mamman salisu sani wanda ke kira shi dozman da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila mai shayi kin daura kadori digaga abdulmumin muhammad zafara malam kabiru eh, ila mai kanti da shayi malam kabiru maradi ina gaida eh, ibrahim gwadon gaya kwangwaran dam ina gaida eh, nafisa ina gaida a wola gurga sai uwa ta markuran daga wasu sojan dai sau mamman sandaura ci hanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na afirka ba zan manta ba da inusa kiyaye keta mai lalle da nusu madatai su madatai eh, ya kuma mai aski ba da raka Alhaji Bashir Bakin Tasha, eh, Siraji Letoro eh, da duka mambobinmu na masu kira sauraron radio na Afirka bangaren jihar Damagari ina ma kowa da kowa fata alheri a tashi lami magana ma misali da kira shugaban shugaban na masu kira sauraron radio na Afirka tashin jihar Damagari. Assalamu alaikum. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin nan asan barka ina gaida asan alhaji omar ina gaida asan konami ina gaida yabi mai kayan kwali ina gaida nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida abdi krimo ina gaida malam hamus club da magaran ina kwana ina gaida ali gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran assalamu alaikum ta harar murya musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da muna arziki ina gaida gadon kara dan wani wanda yake jihar maradi akwai malam kabiru kusa da makarantar malam abba maradi ina gaida audillahi tela mai ganin mutuncin kowa maradi ina gaida ibrahim garin kasagi sushena ina gaida isu madatte sunusi madatte ina gaida sani dauda cinwaza sani alaska tsatsun buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya danu azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa mari'a. ina gaida mamman shehu shehu da gardi ne wanda yake na ramfuwan wajibi da magaran ina gaida zane da alife tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan walau daga nan Jamhuriyar Niger. Jihar Maradi Gomini ne dan ka birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na kungiyar masu kira da masu saurari Jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar da Hassan Barka. A barinka na gade Aishatu Kwansayar ke birnin Agadas. Alkasan Babu Liman Agadas. Muhammad Balak birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar tsohon mai albarka da ke birnin Yamai. Akwai Alhaji Amman Tari Yamai. Akwai abokina Muhammad dan bari bari ya mai Nijar akwai Ramat Isaka ya mai Nijar akwai Kabiru Sule Usman da ke nan Kabiru Sule da ke Malam Kabiru ke nan wajen makarantar Malam a birnin Maradi Malam Ali kula birnin Maradi Hajar Bilu Malam Adam Sarki aiki na kasa birnin Maradi mai gida na Alhaji Kolo na Angon Zare akwai matan gidan shi Hajiya Aisha Amina Hajja Lela'u alhaji musa na abili mai rira kowa sha bakwai maraɗi alhaji malam tsarha mai da ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka da abin da aka ranka ba har likitan wani samun mashi lauyin dogon mai faraji da ke sabon mashi idi dan hajji baksa da hudu banza da ke can gari dan birni matan gidan shi amurka bura da dogon zane mai kan da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kanti da shayi girkin daura daura najeriya akwai kabiru da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sars ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi na kitan akwai yau dan kitan akwai shi abu ta gwamnati da ba a saka duka akwai da sabon garu Kaduna akwai gaisuwa ta musamman zaka zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa buzuri kenan zango ilis yan irin mana tare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gadas shugaban kungiyar masu kiya radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule watan pro na wannan kungiya na masu kiya sauraro radio afirka ina maka barka da sallah ina gaida mamman sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar Arabada, ina gaida mamman dozman ina gaida malam ya karaju ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata ku sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi da rikin daura ina gaida kador da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida da kwamar ya kubu digawa ina gaida da ɗakin mai kwamfuta mai yama da yusuf cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da mm, nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan zaria da kuma Sa'adu mai shinkafa son da hayya Salisu ya hayya ɗan Nijar da lawar dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina makowa kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara so lokal gwamnan magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu ya hayya dan nijar daga fata ke san kwarasta ta tarayyar nijeriya mamba a kungiya ta masu kira da sararin rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza saƙo na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat ilyasu yakubu saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga abdulmumuni muhammad waziri saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura saƙo na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga yakubu sanisi garin duna saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu yahaya ɗan nijar daga fata ke san kwaras tattare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran suna sunana Usman Maidala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai na da jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai musu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi aski Iliya mai kanti da shayi garken daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Bari Muhammad Lawan Dan Kwaro Ingotudu Muhammad Lawal daga nan Halgar Matsin Kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su mai bashir sarakuna tuwan usaini abdullahi da ke garin jigawa baya ilaka garin bushiri akwai aboki nasiru sj garin bushiri musa yaron uba garin bushiri nasiru jalo garin bushiri ba zan manta da kuma aboki na eh, isa musa turoma daga nahar kwamitin gidigir ba zan manta da umar Ari, Bade, badan ba akwai kuma kwamar ahmed bajoga kwamar ɗauya asu yakubu digawa kwamar yakubu rigum eh, lere ba zan manta da kuma eh, dukkanin ɗaukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na usman maidala bushiri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a farko suna na sani dawo alaska tsatsun burum a cikin jihar da mishan hore nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala shiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga nahal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun baba duka al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai muhammad sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani da wadacin wata sunusu madatai isu madatai tasiru unguwar tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da firezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da wadaska tun daga nan tsatsun burum to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka na agada suke cewa da ko bisalam a huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.